Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin ne yake gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukansa a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a hausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ibrahim ka almasi garba da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsi. An gayyaci manya duka, duka kuma wakilai suka tura. Inda sunan gidan wani ne ko auren ɗan wani ne duka za su hallara. Amma da yake abu ya zo na addinin musulunci sai a tura wakilai to ba a wakilci ranar gobe Senata Ali Indume kenan a bikin kaddamar da masaukin baki ko otel da kungiyar Izala ta gina a Abuja. Za ku ji shirin da rashin ta yi da Salihu Garba ke gabatarwa da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni. Yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Isra'ila na shirin hana kafar labarai ta Aljazira gudanar da harkokinta a ƙasar ta Yahudu a cewar ma'aikatar sadarwar ƙasar jiya Lahadi. Ministan ya da labarai Ayub Hara ya ce zai soke takardar izinin gudanar da aiki da aka baiwa wakilan Aljazira, wanda hakan zai haramta musu gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar. Ƙara ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai jiya Lahadi. wanda aka hana wakilan aljazira ɗin halatta kamar yadda kafar labaran ta aljazira ta bayyana aljazira ta ce da sashen ingilishi da na larabci duk ƙara zai rufe su dama firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi barazanar rufe ofisoshin aljazira da ke birnin kudus a makon jiya yana mai zargin kafar labaran da janyo tashin hankali a birnin kwanan nan su ma kasashen jordan da saudiya suka rufe ofisoshin wannan kafar labarai mai headkwata a qatar da ke cikin kasashen nasu a yayin da kuma kasar ta saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da masar da kuma bahrain suka katse duk hanyoyin samun wannan kafar labaran ta tauraron ɗan adam sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi yau litinin cewa mataki mafi dacewa da ya kamata koriya ta arewa ta ɗauka don ta nuna cewa a shirye take ta hau kujerar shawara shine ta kawo ƙarshen gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi ba a samu wani lokaci mai tsawo da ya kasance 'yan koriya ta arewa an aikata wani abu na talaka ta wajen harba makamai masu linzami ba saboda haka ina ganin alama ta farko kuma mafi karfi da za su nuna mana shine kawai su daina harbe-harben makamai masu linzamin cewar tilasin ya yi wannan magana ce a birnin Malila inda ya halarci taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya da ake cewa ASEAN. tilasin ya ce kuri'ar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya amince da ba a koriya ta arewa sabbin takunkumi saboda shirinta na makamai masu linzami sako ne cewa duniya fa ba za ta lamunta da aika aikar ƙasar ba kuma abin da duniya za ta saurara kawai shine batun kawar da makamin nukiliya daga yankin ruwan koriya hukumomi a najeriya sun ce mutane goma sha ɗaya sun mutu sannan wasu kuma sha takwas sun samu munanan raunuka a wani harin da aka kai kan wata majami'a a kudu maso gabashin ƙasar gwamnan jihar anambra Wille abiyanu ya ce wannan harin ya samo asali ne daga wani rashin jituwa tsakanin wasu 'yan garin da ke zaune a wata ƙasar waje yankin kudu maso gabashin najeriya na da rinjaye mabiya addinin kirista kuma harin da aka kai a cocin ba a kasafai akan ga hakan ba babu wata kungiya da ta yi ikirarin kai wannan harin kuma rundunar 'yan sandan najeriya ta ce sam wannan ba aikin boko haram ba ne labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc kwamandojin sojin ƙasar venezuela sun ce sun gaggauta murƙushe wani yunkurin kai hari da asuba a wani sansanin soji da ke yankin tsakiyar ƙasar a jiya lahadi al'amarin da shugaba nicolas maduro ya kira ta'addancin wasu bijirarrun tsoffin sojin ƙasar an halaka biyu daga cikin maharan a cewar shugaban kasar wani babban jami'in soji wanda ya kira kansa captain juan kaguriyapano ya saka wani faifin bidiyo a kafofin sada zumunci inda sojoji wato sojoji sama da dozin guda suka kewaye shi ya yi shelar kasancewa cikin abin da ya kira halattaccen tawaye kan abin da ya kira mulkin murdiya mai cike da kisa na maduro ya ce muna tabbatar masu tabbatar da cewa wannan ba yunkurin juyin mulki ba ne wannan wani mataki ne na haɗin gwiwar farar hula da soji da zammar mayar da ƙasar bisa turbar kundin tsarin mulkin ƙasa kuma musamman ma saboda a ceci ƙasar daga lalacewa kwata-kwata a cewarsa. Ƙasar Pakistan ta yi watsi da ikirarin Amurka na kwanan nan kan cewa Pakistan na zaɓar irin 'yan ta'addar da take yaƙa. ko kuma ma dai takan bar wasu 'yan tawaye suna amfani da ƙasar ta wajen shirya hare-haren da suke kaiwa a afghanistan mai bayar da shawara ma amurka kan harkokin tsaro magmasta ya gaya ma wata kafar labaran wato a amurka a ranar asabar cewa gwamnatin trump na buƙatar ƙasashen yankin musamman ma pakistan su daina bayar da abin da ya kira mafaka da kuma wurin shirya aika-aika ga ƙungiyoyin taliban da haƙani. Pakistan ta ɗau mataki kan dukkanin 'yan ta'adda ba tare da nuna bambanci ba. Ba mu taɓa barin wasu ba su aikata wani abu mara kyau kuma ba za mu taɓa yi ba a wannan ƙasar a cewar mai magana da yawon ministan harkokin ƙasashen waje Nafis Zakari ga muryar Amurka bayan da aka tambaye shi martaninsa kan furucin na Magmasta. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla kungiyar izala ta ƙasa a najeriya ta bikin buɗe masaukin baƙi ko otel da ta gina kan zunzurutun kuɗi sama da naira miliyan metan a abuja ana nan da yana ci gaba da muhawara kan dacewar gina otel ɗin ko kuma wani abu da jama'a za su amfana Ga rahoton da Nasiru Adamu leka ya aiko mana. ƙungiyar Jibius a Najeriya ta kaddamar da gidanta na saukar baƙi a Abuja wanda ya jawo gagarumar muhawara a yanar gizo daga waɗanda ke ganin da asibiti aka gina ko jami'a zai fi amfanin jama'a. Shugaban ƙungiyar Sheikh Abdullahi Balalau wanda ya sake kaddamar da gina sakatariya da babban masallaci a Abuja da za su ci naira biliyan ɗaya ya ce kungiyar ta fara aikin jami'a baya ga dubban makarantu da wasu asibitoci da ta gina fiye da shekaru talatin a faɗin Najeriya. Muna fata mu samu university nan gaba kaɗan wanda shi zai taimaka ɗalibanmu da sauran al'umma su samu wurin karatu kafin nan inda muka gina yanzu mun mai da shi skill acquisition center wurin koyon sana'a akwai gefen koyar da da'awa akwai gefen koyar da sana'a saboda haka ina fatan waɗannan programs za su ci gaba kuma Allah sa albarka wato man an fara yin aikin jami'a ne wani abu yasa aka dakata wannan kungiyar eh an soma aikin jami'a abin da yasa muna da hekta bakwai amma NUC suna neman hekta 100 saboda haka wannan hekta 100 muke nema kuma alaman gwamnoni kusan guda uku sun yi niyyar su ba mu waɗannan hektoti 100 100 saboda haka da an samu wannan kun san an samu kashi 70 cikin ɗarin ɗarin abin da muke nema na ci gaba da jami'a. Injiniya Mustapha Imam City da kuma limamin 1000 Ampo daga Lagos sun ce masaukin bakin da aka raɗa sunan mariga Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi babbar nasara ce. Muna biyan kuɗin hotel akalla a kowanne wata fiye da miliyan ɗaya. Yau gashi Allah ya ni'imta mu da wurin da za mu sauke malaman nan namu ne halak malak don an soke mu akan wannan muna godiya mun ma gode kuma a ci gaba da sukan wallahi ba zai soke mu ba Allah ya san da manufa da niyyar da muka yi mun gina wannan wuri mun gyara shi don sauke malumanmu na sunna ba mu je mun kai su wurin kazantar da ga matan banza ana kawowa ana kwantawa da karuwai mu ɗebi malumanmu mu kai su wannan wuri su je su kwanta a wurin da yake kazamin wuri muka zo muka gyara namu domin musulunci addini ne da daula idan kana addini baka da daula baka da karfi in kana da daula baka da addini kuma ya rubuce amma kan addini ya ginu ya yi karfi sai dai ana da daula sanata ali indume da ya halarci taron ya caccaki masu rike da kujerun siyasa da mutunta taron suna da aure fiye da zuwa aikin gayya ko tarukan addini. Wannan bai rasa nasaba da yadda yawancin manyan baki wakilai suka turo. Yau ba wai ina criticizing mu shugabanni ba amma an gayyaci manya duka, duka kuma wakilai suka tura. Inda sunan gidan wani ne ko auren dan wani ne duka za su hallara. Amma da yake abu ya zo na addinin musulunci sai a tura wakilai to ba a wakilci ranar gobe sai dai kowa ya ta kanshi. Gidan bakin daina anguwar Lifecam kuma ya lashe naira miliyan 220. Sassan sa hudu na da sunayen manyan 'yan kungiyar da suka hada da Alhaji Musa Mai Gandu, Sheikh Ismail Idris, Imam Abubakar Ikara da AA Tofa. Nasura da Malika Amurka daga Abuja, Najeriya. Mu fata da muke tabi ta na mai da Musa. zaki. Burin da muke aniya ka tabi ka na mai ɗake ɗan Musa. Wanda duka ji an ce mai aniya ka tabi ka yana ta faɗa, niya ce ba shi da alheri can zuci. Lariya za mu kawo muku shirin da rashin tayi nan da 'yan mintoci biyu da 'yan kai kamun nan ga marigayi audu wazirin danduna zai taya ku hira. Ake oban bello. garba na umaru. da mai vali mai yano mai da gwangwan garba na amadu mai makera mai tsara uban shehu mai sandu a mai ruwan babu mai rogo da bari da didi turawa garba na amadu mai kargo garba uban gallo mai danga ki uban daje mai kadana mai jajaya uban abba mai barbaji garba na umaru mai ɗaran mai ɗaɗɗara uban shehu mai kwanya da tudun

yanzu Allah ya yi masa arziki gashi yana sarki a zamanin soja da kwa sun zauna da firimiya. Hakimi mai kyautar dokuna. yi wazirin ɗanduna audu wazirin ɗanduna a kaji masu aro ku gyara zama yanzu kuma ga salihu garba da shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau masu sauraron mu assalamu alaikum maraba kuma da sake saduwa da ku a shirin da rashin ta yi shirin da ni salo garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa daga nan washington dc gundumar columbia kowace sana'a na da alfanu idan ɗauke ta da muhimmanci kuma aka gudanar da ita cikin tsanaki da jimrewa yau za ku ji kashi na biyu akan sana'ar rake da yadda ta zama abin dogaro ga malam muhammad nasir Ga wakilar murar Amurka da ke Jos, Zainab Babaji, da fira da ta yi da shi. Gaskiya mu ba abin da za mu faɗa ma wannan sana'a. Wannan sana'a ni kaina yanzu da nake miki wannan bayani, na riga na taso na ga mahaifinmu yana cikin wannan sistem ɗin na cikin wannan sana'a. Daga nan kuma har Allah ya sa ya zo shi shine dai shugaba dai a nan farin gada ɗin nan. to daga nan kin ga zan iya cewa wannan ita ce kasuwar da na zo na taso na zo na ganta ita ce komai nawa a ciki don tun ban san yadda nan kai kaina ba na taso na gama ifina yana cikin yi ni na zo na kama wannan sana'ar aka aka nuna min ita na ga kuma babban kuma rufin asiri a cikinta tun da daga nan na na zama ina da iyali yanzu haka ina da mata guda biyu da 'ya'ya da yawa ta nan kuma nake biya musu kuɗaɗen makaranta ta nan to kin ga ba abin da zan iya cewa a cikin wannan sana'a na lura cewa babbar kasuwa ce a nan ta rake daga ina kuke samun wannan raken eh shi raken nan farko dai daga wajen da muke zuwa farko dai in ya fito muna fara yin shi daga nan jagindi ƙasar nasarawa state to in ya riga ya zo daman suna su ma dai za mu iya cewa na fari ne karkarin waje ne haka da ake tsowa daga nan sai mu dawo kasar kaduna abin da ya kama fannin samu naka lere local government abin da ya kama su hanyar kano har kano ma muna muna so rake a nan wajen amma wajen da muka fi ɗaukar raken su ba kamar nan ƙasar lere local government a nan wajen saboda raken su ya fi daɗewa kuma mun fi yin shi sosai duk wa'annan sorarrukin wajen ne in babu na kasar leran nan to na muke zuwa muke kawo to kin ji daga wajen nan wato ina fahimce ka rake ma suna nan iri iri ne akwai mai dadewa akwai wanda ba shi dadewa eh raken yana nan iri iri a ciki kowanne gefe da irin fannin nasu rake duk rake ne amma su kanshi a kasuwar mu nan da muke kowanne waje da irin in ya zo season din yanzu kin ga yanzu na faɗa miki da muna yin nan na kasar na jagindi ne na Sarawa State din nan. To yanzu kamar nan da wuta daya in Allah ya so ya yadda za mu koma na kasar leran nan. To daga nan kasar lera din nan su kuma nasu da kanar kai nasu ma za mu iya cewa har ƙarshen rake sai mun kai watan biyar muna rake in Allah ya yadda saboda shi din ba wai waje ɗaya bane raken yake suna nan ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka To amma wa yake kawo muku wannan raken? Misali a ce kukan je ne ku saya ku nemi mota ya dauko ya kawo muku? Gaskiya a yanzu muna zuwa ne mu je mu siya kayan mu. In muka je muka siya wani lokaci muna nan akwai wanda zai siya gona akwai kuma wanda zai siya kaya kaya a nan wajen. Kowane bandar da aka kama shi ta shada ka siye shi. In ka siye shi kuma da nan zaka biya mota a kawo ma kai ka zo ka sai da kayan ka. Ka samu abin da zaka samu a ciki. To tun da dai kasuwa ce babba wanda take bunƙasa su ke zuwa sayan wannan rake. yauwa alhamdulillah wannan kasuwa da ka ganta gaskiya kamar yadda ka faɗa duk dai filato babu kasuwa irinta kuma muna nan kabila kabila ba irin kabilar da babu a wannan kasuwa da suke zuwa sayan rake kamar yadda na faɗa miki ta fannin maza akwai mutane da suke zuwa kamar wanda ba 'yan gari ba suna zuwa daga waje-waje akwai masu zuwa daga kano akwai masu zuwa daga jigawa akwai masu zuwa daga bauchi state akwai masu zuwa daga su zamfara akwai masu zuwa daga sokoto akwai masu zuwa daga Niger duk suna zuwa nan suna kasuwanci nan kuma akwai ƙauyuka daga nan cikin jos din nan wa'anda suke zuwa suke siyan wa'annan haka 'yan garin cikin jos din akwai wa'anda su mazauna ne su ma duk suna wa'annan sana'o'in a ciki haka mata daban-daban da matan hausawa akwai matan kristen duk da suke zuwa suke wannan sana'a duka kuma ana nan ana yi kowa yana samun rufin asirinsa akwai matan sojoji da suke zuwa da karkuba barak baya da haka akwai su kabilu ma wa'anda su kristen da muslim duk suna zuwa nan suna kankara su kuma ta wannan fannin su ma suke samu suke wa'ansu suke biya ma kansu makaranta wa'ansu kuma suke ciyar da iyalansu a ciki to duka dai ba irin wanda babu a ciki kuma alhamdulillah mu mun ga mai amfanin rake kuma mutane suna daɗa shan wannan abu dalili kuwa saboda har an riga an gano shi kan shi rake akwai irin wani taimako da yake a jikin ɗan adam kamar masu ciwon hanta haka wannan rake yana taimaka musu suna shan shi wa'annan abu ne da kowa ya riga san daftoci sun riga sun yi wannan an riga an yadda da wannan an ga shan shi to kin ga ko ba wani abun da za mu ci kwastomomi an daɗa karuwa shan rake ya daɗa karuwa ba wani abun da za a ci To amma akwai bayanan da ke cewa mutane har daga kasashen waje suna zuwa ina gaskiya haka. Gaskiya ne wannan magana. Don a wajen da muke siyar rake akwai mutane kamar daga su kwatana su togo su Nijar din nan kamar yadda na faɗa miki gaskiya suna zuwa suna don muna haɗuwa da su suna zuwa suna siyar kunkuna a nan wajen. To amma ina duk da yake ka fara bayani da alfanun da ka samu wani alfanu ka samu uh, a sanadiyan sai da wannan rake. eh ai farko ma babbar amfanin da na riga na samu ai na riga na faɗa miki ni babu wani abin da na sani kuma ba wani abu da na taso na ga ana yi a gidanmu wannan sana'a ba abin da zan ce mata ita ce komai na wadan ni na taso na samu cewa ma'aifina yana wannan kuma ma'aifina ya samu rufin asiri mu ma mun zo ko mun samu a cikinsa tun da ta kai yau a wannan dai kamar a wannan plateau ɗin nan ana kiran shugabanni dole sai an kira da shi shine yanzu aka ma ciyaman din masu rake a nan jos a ciki in Allah ya so wannan duk wani abu ce wannan gashi na zo na samu rufin gashi na yi aure na faɗa miki ayana da su nake biyan kuɗin makaranta ina to kin ga na samu wani babban rufin asiri a cikin To kowace sana'a tana da matsalolinta akwai waɗansu matsalolin da kuke fuskanta a nan? Eh gaskiya akwai matsalolin da muke fuskanta a ciki babban matsalolin da muke fuskanta a cikin san kowane kasuwa akwai irin matsalar da ake samu ba za ka taɓa cewa kana kasuwa ka ce kai da ka irga riba ba za ka samu filiwa ba a ciki ba zai taɓa yiwuwa ba Allah yana iya jarabar ka amma ku kanku mutane kuma kuna iya ganganci a cikin kasuwancin ku ai shi sana'a kamar yadda yake ana son kasuwa kamar yadda kuke ku tsaya ku tsara kasuwar ku yadda yake a ciki to alhamdulillah muna kokarin wannan amma shi dai wani lokaci wannan haɗin kan na iya cewa ba mu riga mun same shi da sauran ɗan kasuwanmu ba daga ciki kasuwa ce mai kyau gaskiya a ciki to amma muna dan samun kamar yadda yake faɗa ta wannan muna samun challenge ta wannan wajen amma dai muna nan in Allah yadda muna so har sai mun kai wa burinmu mun riga mun wannan abu ne da ya shafe mu ko mu mu yan kasuwa da za mu shirya in Allah da za mu ga samun babu wani challenge a cikin kasuwar mu. in Allah ya yarda. Eh, to banda wannan matsala akwai matsalan da kuke samu wajen ko kawo raken ko kuma waɗansu su karɓa ba a biya ba da dai sauran matsalolin da ake samu a sana'o'i? Eh to a gaskiya a duk kasuwa dai ni dai wa'anda na sani wa'anda na yi don na ɗan yi wa'ansu ina wannan raken ina ɗan yin wa'ansu a gaskiya da yake yana karewa gaskiya ka samu sana'a da za mu iya cewa muna taimakon kanmu talakawa gaskiya ni zan iya cewa wacce na sani babu irin wannan kasuwar ta rake sabida a yanzu dinnan da na faɗa maka yau dinnan na sai da rake amma yawancin mutane duk wa'anda na ba rake na rubuta su ne sai sun je sun sayarwa shegari su kawo min kuɗi na a ciki haka ma matan da suke zuwa da na faɗa miki ko duk mutanen ma da suke zuwa wa'anda suke zuwa daga wani waje duk bashi muke ba su sun siyar zuwa washe gari su ba mu kuɗin mu ko mutum zai kai menene in ba wai abin ya zo kurewa ba shine in zai kai wata nawa in yabo yayi kuɗin mu bashi muke bashi a ciki haka mata duk da suke zuwa suke saya yawanci akwai wanda aka ba bashi sai sati ɗaya ta kama kuɗinka to amma muna samun challenge a irin wannan don wa'ansu zuciyar mutane wa'ansu ba ɗaya bane wani zai tafi bare kaya ma kuɗin nan ba in ya tafi zai cinye ma ka a nan wajen amma wa'ansu muna nan shekara da shekaru ba sa cinye kuɗin mutane za su samu su kama mutane su a nan wajen to kin ji to banda haka na ga ka san rake yana da datti a ce bawon mm. nan da ake kankara eh. da su ganyensa mm. ya kuke zubar da shi eh to alhamdulillah Allah ya taimake mu kin san duk wajen da mai rake yake daman shi sana'ar ma da ki daman tutali din shi ko a ina yake da ki samu ana sa kana samun challenge na maganan datti to wajen zubar da shara to sai Allah ya taimake mu a makociyar a cikin kasuwar Allah ya sa muna da fili da muka siya nan muke ɗiban dattin mu a kulliyomin sai an shara an tsaftace kasuwar nan an je an zubar da an biya mutane an je an zubar da su akwai wa'anda su ma suna nan aikin su kenan su aikin zubar da shara bayan an zubar da wannan shara in dare ya yi sai a kunna mata wuta in ta taru bayan ta taru kuma tana nan tana nan manoma za su bo sai ga ɗiban dattin nan a ciki su kuma suna zuwa suna zuba ma gonakinsu suna samu har an gano taki ne mm. mai kyau kuma yana gyara gona da kyau yanzu a takaice a rana kakan samu nawa uh, wannan sana'a ta rake inda lokacin da a ce raken ta fito sosai ana samu sosai tunda har abu an kai ana biya ma akwai wa'anda ya gas ana siyan ana da gidaje haka motoci mutum yana cikin rufin asirinsa ai alhamdulillah kuma kana biya ma iyalanka bukatunsu da suke so ai ka riga kin sani alhamdulillah ana samun abu ko daidai gwargwado alhamdulillah kasuwar mu gaskiya ba abin da zamu ci mata sai handala muna samun rufin asiri a cikin ta. jama'a abin da ya sauka kenan sai kuma wani lokaci idan ubangiji Allah ya kai mu da fatan wasu musamman matasa za su yi sha'awar wannan sana'a. Yanzu a madadin waɗanda kuka je muroyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodune da suka shirya mana sauti, Nisa Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi an kashe su ta hanya mai kyau. a da malamai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe uku da minti ashirin biyar ga kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ya kamata masu sace-sacen yaran mutane don wani tsafin ko kuma don wani neman duniyar ku ka ɗiban yaran mutane, ku ka satan yaran mutane wasu a cikin gidajensu, wasu sun je kasuwa, wasu an aiki yaran su kasuwa, wasu yaran su sun je talla. Kun je kuna taɓa yaran mutane kuna wani tsafe-tsafen ku ko ku yanka yaran nan ko ku ci nama ko ku sha jini wannan abu naku da kuke masu hali ita wannan irin sharri ne na bokaye masu tsufu masu ce musu ku je ku yi abu kaza in kuka yi abu kaza za ku zama abu kaza sa sai ka ɗauki ɗan mutum kai ma ka haifi ɗan nan ka san ciwon yaro amma ka ɗau ɗan mutum ka je ka yanka yi ko ka sha jininsa ko ka mai da yaron nan wani kuɗi bai kamata ba wannan abu na sam samsam bai dace ya kamata ku rinka jin tsoron ubangiji ku san cewa komin daren daɗe a koma za ku yi ga ubangiji Assalamu alaikum boys of America mai magana Abubakar Ibrahim dan kurama karama hukumar Lere jihar Kaduna Najeriya. A ina so in yi kira ne ga shugabane na arewa arewa na Najeriya game da kiraye-kiraye da waɗansu 'yan majalisa suke yi na cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka kan karagar mulki. Bayan an riga an bayyana musu cewa ga yadda tsarin kundin tsarin mulkin najeriya ya ayyana eh, an yi fira da wani lauya ya yi wannan bayani to ina so in yi kira musamman kudu maso eh, arewa maso gabas na najeriya duk wani ɗan majalisa ko wani mutum da zai fito ya yi kira cewa shugaban ƙasa ya sauka to mu muna ɗaukansa mutum ne wanda bai son cin gaban arewa mutum ne wanda bai son cin gaban najeriya sannan akwai iri ire-iren su waɗanda suke da kamanni kaman guda biyar zuwa uku na ɗaya ko ɗan boko haram ko ɗan shiya ko ɓarawo ko ana sata ana bata ko kuma kana ɗaukan nauyin eh, 'yan boko haram ko kana ɗaukan nauyin 'yan shiya ko kana ɗaukan nauyin ɓarayi kaga duk buhari yana faɗa da waɗannan abubuwa shi yasa suke kira cewa buhari ya sauka. To madalla shirinmu na ƙarshe ne labarai a takaice. To a takaice gwamnatin Isra'ila na shirin hana kafar labarai ta Aljazeera gudanar da harkokinta a ƙasar ta Yahudu a cewar ma'aikatar sadarwar ƙasar a jiya Lahadi. Ministan yaɗa labarai Ayub Khara ya ce zai soke takardar izinin gudanar da aiki da aka bai wakilan Aljazeera. wanda hakan zai haramta musu gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi yau litini cewa mataki mafi dacewa da ya kamata koriya ta arewa ta ɗauka don ta nuna cewa a shirye take ta hau kujerar shawara shine ta kawo ƙarshen gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi. hukumomi a najeriya sun ce mutane sha ɗaya sun mutu sannan wasu kuma sha takwas sun samu raunuka a wani harin da aka kai a wata majami'a a kudu maso gabashin ƙasar birnin chicago zai maka gwamnatin trump a kotu saboda barazanar hana birnin kasansa na kudin tallafin gwamnatin tarayya na kula da mafakar da aka ware wadda ke kare bakin haure magajin garin chicago ryan emmanuel wanda ɗan jam'iyyar da ne ya ce yau litini dinnan za su shigar da ƙara birnin chicago ba zai bar jama'a wato jama'a 'yan wato jami'an 'yan sanda su zama abin cin wato mutunci ga mazauna cikin birnin ba to ma da Allah gaishe ka da aka Allah ka mun karshen shirin na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin ilimi garkuwar da Adam da Yusuf Aliyu Haran da ke shiryawa ya kuma gabatar kama na madadin wato ibrahim ka almasi garba da ta ni gabatar da shirin da cuba hiro da ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma malama zainab abdulrahman da ta rika masa a nan ne sahaba imam zan da aka yin sallama da ku mu zama lafiya. thank you